Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun ji ta bakin manajan darakta na kamfanin tumatir na dangote da ke kadawa a jihar Kano, Abdulkarim Kaita, wanda ya mana karin bayani kan shirin da suka kaddamar na bawa manoman tumatir bashi. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban manoman tumatir na jihar Kano, inda ya mana karin bayani kan shirin ba da bashi da manoman tumatir suka karba. Salamu alaikum sunana San Ladiya da Fari ne shugaban kungiyar manoman tumatir na jihar Kano. Kamfanin Dangote tumatir sun ce eh, sun fara tsarin nan na baku iri. Hmm. yaya ku tsarin ko kuma tasirin a wurin so alhamdulillah ka san wannan harkar ba da iri ina karkashin shirin nan na babban bankin kasa na anko browa program hmm. wannan kuma yana daga cikin kamar balance na kayan da zamu karba na shekarar bara da yake a wajen su alhamdulillah ba ramin fara wannan shiri kuma a kowane bangare tsakanin manoma da kuma kamfani kowa ya yi kasuwanci wanda kowa kuma ya ji daɗin yin kasuwanci wannan ta sama wannan shekarar muka sake bujurowa muka sake dawowa domin mu ci gaba da wannan shiri da muke tsakanin mu da su so bara mun yi noma mun kawo kamfani kamfani ya saya manoma waɗansu biya bashin ta wannan hanyar waɗansu kuma ba su biya bashin ba amma dai muna son insha Allah a wannan shekarar mu tsaurara matakai na ganin cewar wayanda aka ba wannan kayan aiki sun yi kokari sun biya wannan bashi in dai ba ta kuma abu ne zo ya faru na wata annoba ko wani abu ba wannan kuma da akwai inshora a cikin gargarin yaya ba ka bayyana bambancin da yake tsakanin wannan irin da su ake baku tunda ka ce yana cikin tsarin rance ko lamani da ake baku daga bankin cbn amma su kuma kamfanin dangote su suke gashi su suka samar da wannan gonar suke renansa kafin su baku ya za ka bambanta yadda alfanunsa yake ko da naku irin na baya to alhamdulillah a dama ba za ka hada na farko dai shi wannan irin da muke yi iri ne mai aure wanda ake ce ma hybrid na biyu kuma hanyar da aka rene shi hanya ce ingantacciya wanda yake dukkanin waɗansu cututtuka da za su iya samun sa kafin a kai shi gona wannan iri ana ba shi matakan kariya akan kamuwa da wannan cuta saboda haka daga lokacin da ya kai shi gona girman sama da zai da bambanci da irin hanyar da muka saba yi mu a gargajiyance na na yafa iri domin mu dasa da haka akwai wato alfanu kenan a sosai ko akwai akwai bambanci akwai alfanu akan wannan to faru wasu daga cikin ku aka samu matsalar kashe wato rashin biyan abin da aka karba. to wannan kasan eh, baya rabuwa da su halaye na mutane na mutanenmu da yaushe kayan gwamnati ya zo hannunsu za su ce wannan kaya ah, baba buhari ne ya kawo ah, kyauta ne wannan muna faɗa masu ba kyauta ba ne bashi ne to har duk da haka hidda za ta farko ne kira ah, ga mutane da su daure su biya bashin da aka basu kada kada a ce za a ɗauki kayan nan cewa kyauta ne bashi ne ba kyauta bane cewa suna cewa kyauta ne ba ku ilmantar da su bane eh, yadda ya kamata kafin ma a kai ga basu kaya tun ilmantar sosai shine ma aikin da kullum muke yi to amma ko da yaushe mutane sai su eh, abin da bai dace ba su kau da kansu su dauka kamar cewa wannan abu kyauta ne tunda ana sa masa sunan tallafi ni ko ina ganda an ce maka tallafi ko da dai a bashi ne zaka biya an tallafa maka domin zaka yi amfani da kuɗinka ba za ka yi amfani da kuɗin ka ba za ka yi amfani da abin da aka bashi ba ka bashi kuna da kiyasin waɗanda suka cika alkawari eh, da muka dai wanda suka cika alkawari na biyan wannan bashi sama da mutum ɗari biyu kusan kamar kaso ashirin sun biya wannan bashi da aka karɓa ba da so waɗansu su kuma na fatan cewa wannan shekara za su gaba da biyan wannan bashi insha Allah to yanzu kashi tamanin ɗin ya za ku da su suna nan muna nan muna bin su waɗansu su wanda suka iya biyan wani kaso mai yawa a ciki za mu sake ba su wannan kaya sake noma domin su biya wancan bashin kuma su gaba da biyan wannan kuma mun ɗau matakai na ganin cewa wannan ba su sake faruwa ba Allah da mun ɗauki ƙwararru ma'aikata na kula da harkar gona wanda za su manoma tun daga dasa tumatir na har zuwa ƙara girman su har kuma zuwa ɗiba a kawo gonaki saboda haka idan muka wannan kokarin to zamu ga zamu rage wannan rashin biyan bashin wanda ke shine babban manufar yin wannan shiri indai ana son ya ci gaba lalle ne sai a rika biyan bashin insha Allah menene mataki na gaba game da waɗanda suka ki biya din to mataki na gaba wanda ba ma fatan sa shine mu je mu hada su da hukuma amma ba fata muke bai sa muke kira ko da yaushe da kokari a biya bashi in aka magana bashi ana akwai maganar garanto waye garanton ku kowanne mutum sai da ya sa garanto a ciki domin sai ka kawo dan uwanka a farko ma sai ka kawo mai unguwa ya sa maka hannu da sauransu so ba abu ne na da akwai garanto da muka sa sai akwai wani magajin ka ko wani naka da kuma bibiyan ɗinka da muka sa a ciki to in Allah da wannan za ta sa da doka kuma da aka yi sabuwa in dai haka ci wannan bashi to ko ina ne za a bi kuɗin ka a yanka in dai haka na mu'amala ta kuɗi da bankuna. Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Sani ladiya da Kwari da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. sannadin arzikin